abu na farko kullum ka hankali bisa dalilin da ya sa ka zo duniya ka zo duniya ne domin ka bauta ma Allah shi ka ba a abokin tarayya kar wannan tunanin ya rabu da kai idan wannan tunanin ya rabu da kai to za a yi galaba a kanka duniya za ta rinjaye ta shedan zai rinjaye ta. abu na biyu duk inda ka samu kanka ka zama a hankali cewa duniya za ka farka ne ba zuwa ka dinga manta da wani at all the time duniya za ka farka ne ba zuwa haka ake daukan kowa ka fitowa da zaka yi an rama yara su ba ba hmm. sai ka dawo na rike da Allah duk wanda suka tafi ba su dawo ba Allah ka dai sun iya wannan kofi da kake fita wannan kasuwa da kake fita wannan gun sana'a da kake fita wannan gona da kake fita dubun dubata sun zo fita su sun ce ba sai ka dawo ba ba zai dawo ba ka zan a ankare cewa duniya za a ɗaga ka a cikin ka ba no wannan ya zama kana tare da shi a kowane lokaci in dai kana so ka mori duniya to ka hankali cewa a kowane lokaci za a iya tsaje kafanka a bayan kasa kuma ba za a baka lokaci wannan kasashe a tsarin قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون الله يقول إن الموت الذي تفرون منه الله ya kun ga كيف da إن كثير gudun in ka in ka zo haura kwalta ka kalli nan ka kalli nan duk ba kake ka kauce ba innal mauta alladhi tafirruna minhu Allah ya ce mutuwa da kuke ta gudunta fa innahu mulaqikum Allah ya zama hakuri za ta haru sai Allah yi amfani da lafazin liqa hmm. shine ka zo yanzu ka ga karatun nan hmm. wani ya dau lokaci bai haɗu da wani ba kawai da ya zo nan sai suka haɗu sai su bai tsakwana din yayi kaza billahi tsarin haka da ku haɗu da mutuwa gun da ka zo din baka san da ku ba fa innahu munaqikum Allah ce za ta haɗu da ku iblis ko a hanya wata ran kaka kaka yi kaka kama hanya za ka dubun aiki ko wani ko wani wajen bukatar wani a class grade mara kuma da suka ga wani kun haɗu da shi kun kwana biyu ba ba kana kan abin tsawon kana kan nasa kuna da yawa ya yi kwana biyu ya yi ka ga ta kafa a class sun nan da ran da Allah haka da ku haɗu a class da mutuwa a nan bakin traffic din sai a zo a ɗabi kawo kuku ko kuku jama'a muna fahimta wani wani wata ma'aikata zai a ma'aikatan ya je wata bukatar sa ne sai ya haɗu da wani wanda ya sani wani tun har tun rabuwan yaran ta sai su haɗu abu wani a shekara nan kaza kaza kaza yadda ka kun haɗu nan to akwai ma'aikatan da za ka shiga ita kun mutuwar abun da ku haɗu mm-hmm. saboda ka duk jan hankali da Allah zai bari ka ce ko an kare ita ana haɗuwa da ita a ko'e ana haɗuwa da ita a ko'ina wannan ka dinga kwana da shi kana tashi da shi in ka ce za ka zo gun karatu na yadda za ka kuma yi in ka ce za ka tafi ofis zai iya faruwa Allah kaɗai ya san adadin wadda suka tashi daga bautu suka tafi Kano tsari wani ya wuce ningi wani ya wuce babar da suka haɗu abu kuma ba za ta barka ka ƙara sa kanin ba kuma ba za ta barka ka dawo gida la ya tafi muna tausiyatan wala ila halin yarji saboda ka abu na biyu ka an kai cewa in za a tafi da kai babu mutu Allah ce wa an fiku min ma min qabli an ya'ti ahadakum al-maut wa yaqul rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib ya'ni ahadakum al-maut فيقول فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أدلها والله صبير بما تعملون الله يجي وأنفقوا مما رزقناكم الله يجي كنت كيف كاوى ذا أهل لمك أدرك أقولش كبانا كل ما وراء وكيف كاوى وكير مما رزقناكم ذا أبن لمك أدرك أقولش الله يجي من قبل يأتي أحدكم الموت Allah ya kafin mutuwa ta zo ɗaya ne fa ya kula rabbi zai dinga ya ubangiji laula akhartani ila ajalin qarib zai ce Allah a kara mu komai ki shadiya me da kai fa asaddaka yi Allah ina mu yawa wa bai san a tsakanin waɗannan tunan abin da ya to in kana da shi kawai ka taimaka ka taimaka in ka ki ka taimaka za ka ce a kara maka mintuna ka taimaka Allah ce wallahi yu'akhiru Allahu nafsan idza ja'a ajaluha Allah ce ba ran da za a jinkirta mata in dai ajalin wallahi yu'akhiru Allahu nafsan Allah bai jinkirta ma wata rai idza ja'a ajaluha in ajalin wallahu ma bima ta'malun جماعة منافقين سيدنا جسر المؤمنين الشمالي حتى إذا جاء أحدهم الموت كان رسول جبريل أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها <laughs> ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون الله يقول حتى إذا جاء أحدهم الموت سنة كمر من سنة الله يقول حتى يموتوا أتنظروا قال رب ارجعون زيتي الله عميدني أبل لوكتي دكش لأني أعمل صالحا فيما تركت ta yi wani aiki mai kyau cikin abin da na bari bari ba kalla Allah ya kira inna kalimatu huwa qa'ilu Allah ya tona ai maganar banza shekara da kai rayu to abu na biyu in uwa kullum ka zama a dankare za a dauke ka ne ba nan saboda ka kai baka isa ka kirga adadin waɗanda ka ji suna tafiya a kan mashin mota ta kwashe ta zo ta tafi da su ba kai ma kuma kana kawa mashin baka san adadin waɗanda suka kone kofansu suna kwanci a ɗakunansu aka tsalle kofan aka fito da su ta kowace fiska kana da labari duk mutuwan da ake a angon akwai wanda ya tafi uban gwanan kai ma saboda ka abu na farko ka an kare da me ya kawo ka duniya don karka da su kasuwar banza abu na biyu ka an kare ba notice za ka bar duniya abu na uku kwantar da hankali ka a rayuwar duniya karka da hankali ba a sakinin a duniya kada a daji in dai kana so karka yaudaru karka yaudaru a duniya to ka yarda haka take cike da kalubale ba ran da za ka fita daga cikin matsalolin sai dai ka yi hudu na wani lokaci wata matsalar ma karamin ɗanka ne zai baka ya fata bayan ka gama da yayin ka lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa zana masahabbansa wani square haka mai dubu sai ja wani dogon layi a ciki dogon layi sai da ya fita daga cikin boxing sai ya ja waɗansu ƙananan zane a ciki sai ya ce musu wannan akwatin shi ne ajali duk kai ka wannan kalan a tsakaninsa zai zai kawo zai fita ba wannan dogon sanda da ya fita shi ne burin ɗan adam kage yanzu sake saken da kake yi wallahi zai yi burin a kan adalin kai an kara ma shekara hamsin ma ba za ta zuwa da tunanin kan nan ba saboda ka za ka samu saura sati biyu ka tafi buri kuma akwai na shekara hamsin a ranka waɗannan kifiyoyi kuma da suke ciki yace su ne a arab matsalolin rayuwa in abba aka haza na hashe ka haza annabi yace in wannan ya kuskure ka to wannan zai dace ka amma ka yi tsalle ka tsallake biyu ba a yi ka kwantar da hankalinka ba za ka ga bayan matsalolin rayuwa ba